domin ibada ba ta yiwa sai da ilimi kuma ibada abin da ya sa aka halicce mu kenan shi sa ƙur'ani mai girma wace ji an halarci mutum da aljani domin ya bauta wa ubangiji to babu shakka wannan bautawa ubangiji subhanahu wata'ala yana bukatar ilimi kuma ilimin nan kada ku zaci wato ilimin nan daga bature yake ilimi daga addinin musulunci yake ilimi daga ƙur'ani yake zan ba ku ƙaramin misali da safen nan abinda turawa suke cewa climate change su yanzu ne suke ganin climate change amma climate change an yi magana a ƙur'ani domin suna maganar bishiya ta wannan bishiya da yadda muka saurari bayanin sheik kabiru mun ji yadda bishiya take wa ɗan adam amfani bayanin ma da ya yi ya wuce irin bayanin da turawa suke yi saboda haka wannan bayani da aka yi al'ummarmu sun fi